domin ko cikin rami ka shiga aka ce wani kalli sama ina za ka kalla sama da kai shine samanka a wannan wajen nan masallacin da muke idan muka ce kalli sama da kai munan ne samanmu saboda haka Allah bi ma'ana yana saba saman da babu wani abu a sama ta tare da shi kuma sammai din nan ba za su za a ce Allah cikin su yake ba bi ma'ana sammai sun zagaye shi bayyuwa da fata Allah ubangi ya samu dace yau zamu yi ma dalilu uluwil qahri min alkitab menene dalilai da hujjoji daga alqur'ani da suke nuna shi Allah madaukakin sarki madaukaki ne a madaukaka ta tirsasawa Allah shi madaukaki ne sama da komai kuma ɗaukakan da yana iya tirsasa kowa kowane irin abu ina fata an gane ko ana iya samun sarki ko shugaba shine sama da ku amma wani sa'in tirsasawa za su sa su ma bore masu rikita ƙasan makarasa inda za ka kuma ka gudu ina fata an gane an yi haka ƙasashe da yawa mun gani an yi a libya an tirsasa shugaban kuma mabiyan ne suka kashe shi an yi a misira suka tirsasa mubarak ya sauka yanzu ana yi a suriya su yi ma tirsasawa ne wanda kawai jama'a ba su yadda da ita ba an yi ta a tunisia an yi ta a wurare daban-daban an taɓa yin ta a iran lokacin juyin juya hali <clears throat> to shi allah yana sama da kowa kuma yana da ƙarfin tirsasa kowa babu wanda ya isa ya ce zai fito na fito da Allah ko ya masa bore ko ya ce menene har ya kai ya gagari Allah babu akwai hujja daga alkur'ani da yake nuna shi Allah maɗaukaki ne ɗaukaka kuma da take wato zai iya tirsasa kowane irin abu na'am ya ce adillatuhu kathiratun hujjojin wannan masu yawa ne suna da yawa daga cikin alkur'ani min ha daga cikinsu ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wa huwal ƙahiru fauka ibadihi Allah shi ne maɗaukaki mai tirsasa wanda yake sama da dukkan bayinsa ko ba haka ba mai tirsasa hatta mai da kasai Allah ya ce i'tiya tau'an aw karhan a ataina fa'i'in ku zo ko da abun nan bisa tilas ko ko bisa ɗa'a, mai da ƙasai suka ce ya Allah mu zo bisa maka ɗa'a. shi Allah mai tirsasa komai ne wa huwal qahiru shine wanda yake da fawa da ƙarfi ta tirsasawa fauka ibadihi sama da bayinsa ku je suratul an'ami aya ta 18 wa huwa mutadamminun duk abinda aka ce maka mai tirsasa kowa yayi abinda ya ga dama ne abinda ya so to za ka samu lallai mai tirsasawan yana sama da waɗanda ya tirsasa ɗin ne yana saba da su ina fata an gane shine mutadamminun li'uluwil qahri wal fawqiyya wannan kalman wa huwa al dinnan wato yana da shine mai tirsasa wato in ka duba lalle yana da tirsasawan sama da bayinsa kuma yana sama da su <clears throat> a aya ta biyu Allah ya ce subhanahu huwallahu al-wahidu al tsarki ya tabbata ga Allah shi ne Allah makaɗaicin nan alkaharu mai kirsasawa ku duba suratu zumar aya ta hudu aya ta uku Allah ya ce wa ƙauluhu ta'ala limanil mulkul yau lillahi wahidil kahar lokacin da za a tsaya a gaban Allah tsirara haihuwar uwan mutum sannan a yi kwatankwacin shekarun duniyan nan dubu hamsin a gaban Allah ba mai motsi ba mai cewa kala Allah zai bar mutane a tsaye ne kawai annabi ya ce yinin da za a yi a tsaye din nan kwatankwacin shekaru dubu hamsin na nan duniyanmu an yi tashin kiyaman an tsaya a gaban Allah an matso da rana daidai saman mutane an tsaya tsirara Hmm? ga uba ga uwa ga ya ga sirika ga kanwa ga ya ga jika duka duka tsirara kawai Allah bar mutane su tsaya su tsaya su tsaya su tsaya su gaji Allah bai ce kala ba can in aka gaji Allah ce ka limanil mulkul yau waye mai mulki yau ce lillahi wahidul kahar ne na Allah shi kadai ne mai tirsasa gashi ya tirsasa mana mun tsaya duk wani mai mulki a nan mai takama mai mulkin mulukiya ne shi ma laɓe yake a ranan ba abin zai iya yi a cuɗe yake tsirara kawai ba komai din to kun ga Allah ya ce lillahi mulkin na Allah ne alwahidi shi kadai alƙahar kuma mai tirsasawa je suratu gafir aya ta goma sha tara shida wa qawluhu ta'ala a wata aya Allah ce qul innama ana munzirun ka gaya ma mutane ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kai naka gargadi ne kawai wa ma min ilahin babu wani abin bautawa da gaskiya illallahu sai dai Allah alwahidu makaɗaicin nan alqaharu mai tirsasawa kuje suratu sad aya ta 65 wa qawluhu ta'ala a wata aya Allah ya ce ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba dabba a anan abinda ake nufi ba wai mai ƙafa hudu kawai ba a'a babu wata halitta mai rai wanda dai take yawo take tafiya a doron ƙasan nan illa huwa akhidun bi nasiyatiha face Allah ne yake rike da zankonta zankodi bi ma'ana shine mai rike da akalarta shine mai controlling dinta yanda za a sa wa raƙumi akala ka rike akalan ka san sai yanda kai da shi duk inda kai zai bi ka to Allah ya ce duk wani da ka sani mai rayuwa a doron ƙasan nan akalan tafiyar da al'amuransa a hannun Allah yake ina fata an gane ko Shi ne yake rike da zankonka duk inda ya yi da kai nan ka yi kawai shi Allah subhanahu ta'ala bi ma'ana baka da sai baka da mumin ba ta inda za ka gudu ka tsere tunda akalan komai na rayuwanka a a hannun Allah yake in ka sa wa raƙumi misali akala kana rike da shi akwai ta inda zai gudu ya kukuce maka to komai namu a hannun Allah yake ku je suratu hud aya ta hamsin da shida kaga wanda akalan tafiyar da komai naka a hannun ka yi a hannun shi yake mai tirsasa ka ne sai inda ya tirsasa ka kai shine wa qawluhu ta'ala ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan Allah anan ya kalubalanci dukkan taron aljanu da na 'yan adam ya ce ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu duk inda kuke wal insi da taron mutane duk inda suke Allah yana ƙalubalantansu yana challenging ɗinsu ya ce inistata'atum idan kuna da iko kuna da fawa an tanfuzu min aftari samawati wal ard ku zo ku keta sammai da ƙasai ku keta su fanfuzu in za ku iya ku zo la tanfuzuna ba za ku iya ba illa bi sultan sai da wani ƙarfi da iko na Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko ko jirgin sama nan da yake tashi duka Allah ne ke rike shi ba wani injin babu wani taya babu wani fuka-fiki ba wani abun nan Allah ne kawai yake tafiyar da al'amari idan har Allah zai ce mana awalam yarau ila tsairi fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman ma yumsikuhunna Allah Allah ce mutane masu ja da Allah da masu ja da ikon Allah su daga kansu su ga yadda tsuntsu yake yawo a sama mana safatin za ku ga tsuntsun ya buɗe fikafikin shi haka yana ta tafiya idan ka ce hakan ne yake rike shi Allah ce to aiwa kabidna za ka ga tsuntsun ba ya ya rike ya make fikafikin amma ka ga yana wani irin gudu su kawai a sama in ka ce hakan ne ke rike shi yanzu da ya haka fa ba mai rike shi illar rahman sai Allah mai rahama to idan ta'irun Allah ne ke rike shi to ta'iratu din fa dukan ɗaya ne duka Allah ne mai rike su subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko to illa bi sultanin sai da wani karfi da wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala. tunda ba za ka iya komai ba ba za ka iya motsin ka yi komai ba sai da Allah Allah ne ke controlling din komai naka wa ghairu zalika min al-ayat da makamantin waɗannan daga ayoyi wannan yana nuna Allah maɗaukakin sarki yana sama da mu kuma shine mai tirsa samu yanda ya ga dama yayi da mu yanda ya ga dama ina fata an gane ko ma dalilu zalika mina sunna akwai dalilin wannan sifa ta Allah daga sunna ta cewa Allah shine mai kirsasawa tabbas mala ya ce eh adillatuhu mina sunnati kathiratun dalilai da hujja na wannan sifa daga sunna suna da yawa min ha daga cikinsu ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha ya Allah ina neman mafaka da kariya daga gare ka min sharri kulli dabbatin daga sharrin duk wata halitta mai rai da take yawo a doron ƙasa anta akhidun bi nasiyatiha wanda kai ne kake rike da akalanta ya Allah kai kake controlling ɗinta matukan wannan dabbar tana na ya Allah ka kare daga sharrinta sauro ya shiga ciki kuda ya shiga ciki kunama ta shiga maciji ya shiga mutum ya shiga aljani ya shiga cinnaka ta shiga duk wani abin da ka sani in dai yana yawo a doron ƙasa kuma Allah ne ya halicce shi yake rike da akalansa ka roƙi Allah ya kare ka daga dukkan sharrin wannan abu akwai addu'an da ta game koma da komai irin wannan babu kalma ce guda ɗaya kawai min shardi kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyata wanda kake rike da akalarta ga mun dabban da ba Allah bane ke rike da akalarta ko kuma wata halittan da ba Allah bane ke rike da akalarta annabi yayi wannan addu'a mai rike da akalanka shine mai tafiyar da al'amuranka kuma shi yake da iko da tirsasawa a kanka wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka Allahumma ya Allah inni ni din nan abduka ni bawanka ne wabnu abdika kuma dan bawanka ne babanka bawa ne na Allah ko ba haka ba wabnu amatika ɗan baiwarka mahaifiyarka kenan baiwa ce ta Allah Nasu ya biyadika akalata tana hannunka ya Allah madin fiye hukmuka mai zartar da hukuncinka ne a kaina adlun fiye qada'uka mai adalci ne wato abun eh, kaddaranka da abin da ka rubuta ko ka zartar a kaina bisa adalci ka zartar da shi duk abin da ka ga Allah ya jarrabe ka da shi wani abin da Allah ya kaddara ya saukar maka ya zartar a kanka idan ka duba Allah bai yi shi don ya zalunce ka ba akwai adalci da yin hakan ina fata an gane ko wannan shine ashahid anan nasiyati biyadika ya Allah akalata tana hannunka har zuwa ƙarshen hadith wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi manzo Allah sallallahu ce innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita ya Allah innaka taqdi kai mai zartar da abubuwa ne akan mutane amma wala yuqba alayka ba wanda isa zartar da wani abu akan ka ya Allah ina fata an gane ko innahu la yadhillu man walaita duk wanda ka so shi ka jibinci al'amuransa baya taba kaskancewa ko ya taɓe kaskanta wala ya izu man adaita duk wanda ka nuna ƙiyayyarka a gare shi baya taɓa samun ɗaukaka muna yawan yin shi alkunuti ko? yawwa wannan shine wato bi mana ya Allah kai mai zartarwa ne akan kowa ba wanda isa ya zartar da wani abu a kanka kaga mai zartar da abu a kanka mai tirsasa kan ina fata an gane ko wa ghairu zalika da makamancin wato waɗannan hadisan suna ɗan da yawa Allah ubangi ya samu dace um, bari mu ga ko a cikin footnote akwai addu'o'i mu duba na uku din nan a can inda ya ce alhadif ko wato cikon hadifin cikon hadishin shine na uku ku duba tamamul hadith as'aluka ko kun ga wajen can kasa babu anaku na'am ta mu tambaya ta saba'in ma dalilu uluwi sha'ani wa mallazi yajibu nafihu anillahi azza wa jalla menene dalilin nuna cewa ya shi Allah maɗaukakin sarki wato maɗaukakin sha'ani ne shi sha'anin shi ya ɗaukaka komai na shi ya ɗaukaka shi Allah sannan me ya dace da ya wajaba a kan kowane bawa ya kore shi ga Allah daga Allah maɗaukakin sarki akwai abun da ya dace ka kore shi daga Allah yanzu idan ka ji an ce Allah yana da ɗaya kamata ka kore wannan ka kore kasancewan ɗa ga Allah bai dace ba ko a ce Allah yana da mata abun da ya waje ba musulmi ne ya yi denying din shi ya yi condemning din shi ya kore shi daga Allah ya ce Allah ya tsarkaka to muna son a nan san abubuwan da ya waje ba akan kowane musulmi ya kore su daga Allah ya tsarkake Allah daga waɗannan abubuwan ya nuna Allah ya fi ƙarfin wannan ya wuce wannan waɗanne abubuwa ne bayan mun faɗi dalilin menene ɗaukakan sha'anin Allah malam ya ce ilam ka sani kai ɗan uwa musulmi anna uluwa sha'ani ce ɗaukakan sha'ani na Allah huwa ma tadammanahu ismul quddus shine abinda sunan Allah na ya kunsa na al-quddus tsarkakakke idan ka ji an ce wane ya tsarkaka ga abu bi ma'ana ya fi ƙarfin wannan abu haka nan ma assalamu shine abinda sunan Allah nan assalamu yake kunce da shi alkabiru mai girma almuta'alu wanda ya ƙara ɗaukaka wa ma fi ma'anaha da abinda ke ɗauke da ma'anan waɗannan sunayen idan ka ɗauko alƙuddusu assalamu alkabiru almuta'alu waɗannan wastalzamathu jami'u sifati kamalihi dukkan sifofi na kamalan Allah subhanahu wa ta'ala sun lizimci waɗannan sunayen ko waɗannan sunayen suna lizimtansu wa nu'uti jalalihi da sifofin Allah na ɗaukaka fata'ala fi ahadiyatihi shi Allah maɗaukaki ne cikin kaɗaitakansa an yakuna li ghairihi Allah ya wuce ya fi ƙarfi a ce an samu wani Allah yana da shi ma mulki irin na Allah auƙistin minhu ko wani yanki na mulkin Allah shi ma nashi ne shi yake da wannan girman Allah da ɗaukakan Allah da kaɗaitakan shi ya fi ƙarfin haka a ce wani yana shiyarin da Allah a mulkinsa ko kuma a ce akwai wani bangare na mulkin Allah da shi nashi ne gashin kan wani ne ba na Allah ba ne Allah ya wuce nan ina fata an gane ko Auya kuna aunan lahu ko a ce Allah yana da mataimaki yanda muka san a tsarin duniya duk inda president yake yana da mataimakin shi inda gwamna duk yake yana da mataimakin shi inda chairman yake yana da mataimakin shi kansula yana da mataimaki wannan yan kwalbati kenan ina ba in kwalbati ya ɓaci to Allah ubangiji ya samu dace Allah ya da mu na'am Ah, Allah ya wuce a ce yau yana da mataimaki wani abu ya ginda ya masa yau bai da abin nan bai da halin tafiyar da duniyan nan bari wani ya replacing din shi shi yana da wani abin da zai Allah ya wuce wannan ya wuce wannan wannan sai a duniya duk wani abun rayuwar musul zaka samu akwai mataimaki principal akwai mataimaki abun nan vice salo akwai mataimaki headmaster akwai mataimaki kaza da kaza akwai mataimaki au zahiran au shafi'an indahu biduni izini. ko a ce akwai wani zahir mai taimaka wa Allah cikin al'amuransa au shafi'an ko wanda ya isa ya ba da abu ya yi ceto ya yi favorin ɗin wani ba tare da izinin Allah ba babu shi mutum ne ya saba wa Allah ya saba wa Allah ya yi zunubai ba da izinin Allah ba sai wani ya zo ya ce na yafe maka je ka aljanna ba tare da shi izinin Allah ba Allah ya wuce irin wannan Allah ya wuce irin wannan au alaihi ya jiru ko a ce kan Allah yana da wani da kai za ka iya neman mafaka daga gare shi ba tare da ka nema a wajen Allah ba babu wa ta'ala Allah maɗaukaki ne fi azamati cikin girmansa wa kibriya'ihi da girmamansa wa malakutihi da dukkan abubuwa na mallakansa wa jabarutihi da ƙarfinsa an an kuna lahu munazi'un Allah ya fi karfin a ce yana da mai ja da shi au muhalibun ko kuma wanda ya taso ma Allah yana so ya yi konkarin din shi ya rinjaye shi awwaliyun min zulli ko a ce Allah yana da wani mataimaki take can ƙasa. wa ta'ala fi samadiyatihi Allah ya ɗaukaka a wajen menene a matsayin shi na wanda kowa yake dogaro da kansa da shi duk wani abu za ka ga kawai yana dogaro da Allah ne Allah ya ɗaukaka a wannan sifa tashi ya fi ƙarfin a ce ani sahibati yana da mace ina fata an gane ko in ka ga mutum yana da mace to babu shakka akwai wani ɓangaren da ya dogara da wani duk wanda ya aure ya auri mace akwai wani ɓangare wani gab da yake son matan nan tarika menene tarika filin masa saboda ya ba zai iya ba yana ofis yana shine mai nemo abinci mai zuwa noma mai zuwa tafiye-tafiye shine mai yi ma yara wanka shine mai dafa abinci shine mai wanke-wanke shine mai shimfiɗa ɗaki mai gyare-gyare ba zai yiwu ba to mutum yana aure ne saboda ajizanci da yake da shi na wani bangare sai ya kawo abokiyar zaman shi da za ta yi filin menene wannan gab din su raba ayyuka shi yana nan yana rike da nan ita kuma tana taimaka masa ta nan bangaren to Allah ya wuce a ce yana da mace ko yana buƙatan mace Allah ya wuce wannan kawai walwaladi Allah ya fi karfi a ce yana da ɗa ya wuce nan tuntuni duk wanda kaga yake da ɗa to yana burin akwai ran da ɗan nan zai taimaka masa ko zai gaje shi a lokacin da zai gaza akwai lokacin da uba zai kira ɗan shi ya ce to ku zo ya kira babban ɗan shi ya ce to alhamdulillahi shekaruna a yanzu sun kai matuka. zan bar muku ragaman kamfani na. zan bar muku ragaman wajen harkokina da tafiyar da gida da tafiyar da al'amuran gida duk zan damƙa shi a hannunku ku zo ga kamfani ga kaza ga kaza ga kaza kar ji wani yaro yana kukan school fees a gida kar ji ana kukan ba wuta a gida kar ji ana kukan ba a biya ruwa ba wata board kar ji ana kukan wani yayi rashin lafiya a ba a saya masa magani ba kar unji an yi kukan rashin abinci ko abin sha ko abin nan ga shi nan ni yanzu a shekaru na din nan ba zan iya wannan fafata ba yanzu ku ku zo ku karba ko ba haka ba shi dai burin dan adam ɗanka ya gaje ka a lokacin da za ka gaza ko ku rika taimake taimakekeniya da shi hmm? ko wani in ya maka rashin kunya a ga matasa na tasowa kai ce kai baba kai hankali wannan dattijon ka taba shi yau ina kasan chief judge na goka kaza dan shi ne fa kasan general din nan dan shi ne kasan babban lauyan nan san dan shi ne ka gani in aka fara kirgo maka ƴaƴan shi da mukamin sai ka ce a'a ai ba da shi nike ba wancan na gaban sai ka nuno wani nan kawai wanda ka san ba galihu ka ce da shi kake yi ina fata an gane to yawanci ɗa ya'ya ana haifuwansu don haka kare mutunci a ji kaza a ji kaza shi yasa Allah ya ce shi kiyama la yanfa'u malu wala banun ya'ya ba su amfani nan ne duniya za su maka amma can ya ka damko ka ga ka ga jahannama ba wani ɗa kawai a ce ga hamshakin lauyan nan ya zo ya tsaya ya shiga kawai zai kare ka daga jahannama ina ana tashin kiyama ya ganka ya kauce a yau mai firul mar'u wa ummihi wa sahibati li kulli imri'in minhum yawma idhin kawai shi ma lauyan iya ganka kauce zai yi yawa shi ma soja iya ganka kauce ce ka ina ga baba can bari uyi nan kawai wansan matsala kowa ya je on his own li kulli imri'in minhum yawma idhin kowa ya je ya fama da kanshi kawai to ana haihuwan ɗa da burin samun ɗa don wannan ka samu magaji ka samu mai taimaka maka ka samu abin Allah ya wuce wannan ya fi ƙarfin wannan walwalid haka nan Allah ya fi ƙarfi a ce yana da mahaifi hmm? kana samun mahaifi ne don ya tallafa maka baba school fees an koro mu baba yana jin yunwa baba kaza baba kaza kaga kai dependent ne kana dogaro da wani ne to Allah ya fi karfi a ce yana da uba wal kufi ko kuma wanda yake daidai da Allah alam yakul lahu kufuwan kenan wan nazir ko wanda za a ce har ila yau yana yin abin da Allah yake yi al kufu wan naziru duka ɗaya ne bambancin dan kaɗan ne kawai kan yi alkufu ya zamanto ɗari bisa ɗari annaziru kuma ya zamanto yana wani abu ne daga cikin abin da Allah yake ko da bayi da abin nan ko da ba ɗari bisa ɗari ba amma yace kalmomi ne kawai masu ma'anansu ɗaya wa ta'ala fi kamali hayatihi Allah ya ɗaukaka cikin kamalar rayuwansa duba rayuwa ta Allah yanda yace Allahu la al alhayyul qayyum rayuwa irin ta Allah rayuwa ce da take da kamala idan Allah maɗaukakin sarki ya ce shi rayayye ne kai ma ya ce kai ma rayayye ne to za ka samu rayuwanka da ta Allah akwai bambanci rayuwan Allah tana cike da kamala rayuwa ce da babu rashi kafin ita rayuwa ce da babu rashi kuma nan gaba kai kuma yanzu inda kake a raye din nan idan aka duba waɗansu shekaru ɗari a nan baya baka nan bi ma'ana hayatun sabaqaha adamun wa hayatun sayalhaquha adamun to na Allah kuma babu kai rayayye ne amma rayuwa ce da an yi wani zamani a nan baka nan an san lokacin da aka same ka kuma rayuwa ce wanda nan gaban za a rasa ka amma ta Allah shi rayuwar shi cike take da kamala babu farkon ta a ta nan a ce an yi wani zamanin da babu Allah a lokaci kaza ne Allah ya samu babu shi sannan in future kuma nan gaba babu ranan da za a ce Allah yana raye amma yanzu wani zamani zai zo nan gaba da baya da baya rayin babu to kaga rayuwar Allah ita ce rayuwa da take cike da kamala wanda babu tawaya a nan babu wata tawaya da za ta riski rayuwar a nan gaba kuma yanda yake din haka dukkan wani zatin shi yake shi ma bai da farko kuma ba zai kare ba ina fata an gane kaga idan aka ce kai mai ji ne Allah ce walaqad khalaqnal insana min nutfatin amshajin naftalihi faja'alnahu sami'an Allah ya ce ya sanya ka kai mai ji ne mai gani shi ma Allah ya ce wallahu sami'un basir shi ma Allah mai ji ne mai gani to kasancewan ya ce wa kansa mai ji ne mai gani ne kai ma ya ce maka mai ji ne mai gani ne to kar ka ɗauka jinka da ganinka irin jin Allah da ganin Allah ne laisa sam'u sam'i wa laisa albasaru basari laisa sami'u sami'i wa laisa albasiru basiri domin jinka anan a matsayinka na ɗan adam tunda kana da farko akwai lokacin da aka yi ka baka nan to haka nan ma an yi ka kenan akwai lokacin da baka da jin ran da aka samar da kai ne aka samar da jin sannan nan gaba in aka rasa ka za a rasa me jin kuma is possible ma kana rayen ma a rasa jin ga kanan a rayen ma a rasa jin amma na Allah subhanahu ta'ala ba haka bane sannan jin Allah yana jin abin da ke fi samawati wal ardi banda kai <coughs> wannan shi sannan wa ta'ala fi kamali hayatihi wa kayyumiyatihi kayyumiyatihi alhayyul kayyum kenan wato Allah yana cikin kamala wajen tsayuwa da kansa shi Allah kowa ne ke jingina a gare shi amma Allah baya jingina bisa ga kowa yana neman wani baya neman wani abu ga kowa shine sustainer wanda komai naku kawai waje shi kuke ne dogaro da shi wa kudratihi da ikon Allah hmm, anil mauti Allah ya wuce a ce ya mutu ko wasinati ko a ce gingidi ya ɗauke shi wannaumi ko a ce yana bacci wata'abi ko a ce Allah yana gajiya wal ko a ce wani abu ya gagari Allah Allah ya wuce nan da cewa laqad khalaqna samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub Allah ce mun halicci sammai da kasai din nan duka cikin kwanaki shida amma babu wata gajiya da ta shafe mu in ji Allah Yahuda ne da Kiristoci ne kai suka kirkiro ƙarya nan suka ce yayi halitta ne daga mange in ji Yahuda kenan in ji Kiristoci kenan ya gama ta asabar sai ya huta Lahadi shi yasa su miya suke hutawa su kulle shago awa eh yahuda suka ce ƙaryanku ya fara halittar ne ran lahadi ya gama shi ran juma'a sai ya huta ranan asabar ka ce ka san duk inda ba yahuda ya magana in kirista na kusa zai ce ƙarya kake inda duk kirista ya magana in ba yahuda na kusa zai ce ƙarya kake wakalatul yahudu laysatin nasara ala shay nasara laysatil yahudu ala shay wa qalu lan illa man kana hudan kirista ya ce ƙarya ne au nasara kullum suna contradicting in juna ne kan yasa yake hakan bumi haka suke sai aka ɗauko ranar hutun aka sa mana muma dole mu huta a ranar kawai a gwamnatance to amma da yake ana son al'amarin musulmi kulli ya rika saba ma yahudu da nasara sai Allah ya ce mana to kar ku yi kuma ku ce za ku huta ran juma'a a'a inda nike so ku kukkulle shaguna idan aka kira kiran sallah na ina na biyu Idanu diya lis min yawmil jumu'ati fas'au ila zikirillahi wa zarul bai'a ku bar ciniki a wannan lokacin kun samu fi duniya hasanatan ko to yanzu ku zo kuma wa fil akhirati ku saurari hudu ba ku samu ladan juma'a amma fa idza qudiyatis salatu ana gama sallan juma'an nan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kowa ya bazama a doron kasa ya je ya nemi harkansa yawa Karu iyalinka ta kwana da yunwa ka kala ma Allah ka ce shi ya hana ran juma'a kar wani ya kwana bai ci ba ya ce eh qur'ani ne ya ce mu mu kulle shaguna Allah ce a'a sam ina fata an gane ko a ah, sannan wa ta'ala Allah ya ɗaukaka fi kamali ilmihi wajen kamalan iliminsa ilimin Allah ya fi ƙarfi a ce akwai alghaflatu rabkana rabkana a ciki za aka ga kana kallon wani abu gashi ka sai kaɗan rabkana kamanta kaɗan rabkana haka Wannisiyan. wani sa'i sai kaga kana da ilimin kana da ilimin kana da ilimin amma sai a samu wata kana mantuwa ilimin Allah ba gafala a ciki ba mantuwa a ciki sam kai kuma duk iliminka yau da gobe yau da gobe in tsufa ta tsufa ka fara mancewa da wani abu ba a makarba wani sa'in za ka yi magana ma sai ka yi jotin ka ɗan tsara ko ka ce aje a buga maka kana da sakatare wa an bi mithqali dharratin ilimin Allah ya fi ƙarfin a ce wani abu daidai da ƙwayan zarra ya ɓace masa bai san ta inda yake ba ya manta ta inda yake a ce wannan abu ya escaping an ilmihi daga ilimin Allah sawa'un wannan ɗan ƙwayan zarran fil ardi a cikin ƙasai yake aufi sama'i ko a cikin sammai ne ilimin Allah yana sane da dukkan wani abu inda ka gan shi a nan to nan Allah ya ajiye shi kuma yana sane da shi a nan ɗin mu duba fa hatta yanda za a yi iska kaga ta kaɗa ganyen bishiyoyin nan Allah ce duk ganyen da ka ga ya faɗa a ƙasa a ranan ina sane da shi kuma na rubuta ranan zai faɗi duk wata ganyen bishiya da mamala ga sunan bishiyoyi nan duk yanzu rani kaga kawai da an yi iska duk sun kakkabo Allah ce duk ganyen da ka gani ya faɗi nan Allah ce ina sane da ranan zai faɗi kuma da izini nan ganyen ya faɗi akwai ma wanda Allah zai ce masa in ma iskan ta kada keki makale akan rassan ganyen ya tumbu koma, amma sai Allah ya ce shi ya tsaya akan reshe sauran su zuba ƙasa shi nashi sai gobe zai faɗi ƙasa duk Allah ya san da su ina fata an gane babu wani abun da yake kasancewa ba tare da ilimin Allah da sanin Allah ba subhanahu wata'ala ina fata an gane ko wata'ala Allah ya ɗaukaka fi kamali hikmatihi wajen kamalar hikiman Allah Ɗan adam ne zai maka wani abu ma malam sai ka zo ka ga wai hikima yayi a ce kai in mai hankali ya duba ya ce kai malam ya haka ce a'a zo ka ji wata hikima da ta sa ina wata hikima a nan malam ka lalata abubuwa wai hikima to Allah baka taba samun in yayi wani abu bisa hikima ka ga, wai babu hikima sai kaga abun yayi daidai ne kawai ina fata an gane sannan kuma wa hamdihi an khalqihi shay'un abathan ko fi kamali hikmatihi wa hamdihi an khalqi shay'in abathan wato zaka ga Allah wajen cikar hikimarsa da kuma hamdihi da yabonsa ya fi ƙarfin a ce ya halicci wani abu ba tare da fa'ida ba ba abun da Allah kawai ka same shi ya halice shi haka kawai aka halicci wannan abun for nothing duk abin da ga Allah ya halitta to idan ka je kai research kai studying ɗin wannan abun lalle za ka ga akwai abin da Allah yake nufi wajen halitta wannan abun sannan akwai fa'idan wannan abun kuma ka je ka research akan gashin kai ko amfani wannan gashin ido wannan a ga maka ko gashin hanci wani zai je a tura masa aska har can ciki a asko gashin da makamantansu to idan ka je ka samu waɗanda suka yi da ce maka ai gashin nan da yake cikin hancin nan ga manufan shi yana tace iskan da kake sheka ne duk wata ƙura ƙura ƙura idan za ta wuce sai gashin ya rike ta kamar me kamar magnet fresh iskan ne zai wuce haka nan magashin kunne ka duba kunnen nan akwai wani abu baka ina likita nan ba su zo yau ba ko ah, zan dan ne amma inda wani likita zan bari ai Allahu alam likitoci sun ci a can cikin kunne akwai wani irin ruwa wanda duk wani abu zai shiga cikin kunne za ka ga abun ya feso kamar shelter tus haka ya ya kori abun duk yadda mutum zai bacci a ƙasa kana ganin kiyashi na shiga kunnen shi ina kiyashi ko ƙwaro bai iya shiga kunne ko da bacci kai a ƙasa za ka ga wani ya kwanta a ƙarƙashin bishiya a daji ya yi bacci ya tashi menene in ka ga kunne ko kiyashi ko ƙwaro yana shiga kunne alama mutum ya mutu ne da dan wannan gam gam din duka yana kama wani abu ne ya hana shi shiga can ciki duk abin da ga Allah ya halitta idan ka duba kai Allah ce wafi a menene malamai suka ce wafi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun duk wani abin da ka kalle shi na halittan Allah akwai wata alama da ilimin da zai tabbatar maka wanda ya yi wannan shi kadai ne kuma shi kadai ne fi cancanta a bautata masa Allah baya halittan abu banza kai ne yanzu za ka je ka tattaro waɗansu abubuwa ka kawo su gida ka rasa ma me amfanin su ka ce ka ni to me yasa mana kinkima wannan to me zan mayi da shi ne sai ka rasa yadda za ka yi da shi ka rasa kawai ina fata an gane to Allah baya halittan abu ka same shi kawai wani for eh, useless bai da wani amfani babu a'a Allah ya wuce wannan ina fata an gane wa an tarkil khalqi sudan Allah ya fi karfin ya wuce a ce ya bar halitta kawai ba umurni ba hani Allah baya haka ya halicci mutane da halittunsa kawai ya ce su je su rayu amma ba hani ba umurni ba hani Allah ya wuce haka idan ka ga misali Allah ya halicce mu mutane ba wani umurni ba wani hani haka ake so mu rayu rayuwar dabbobi kenan ina fata Allah baya taba barin mutane su rayu ba tare da ya ce kada ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza dole haka din nan shi yake sa rayuwa ta yi kyau da an bar kowa kawai ba hani ba ka yi ba ka bari to da mu kanmu ba za mu daɗe a duniyan ba saboda wani in ya zo kawai sai ɗan ta'adda ne kisa kawai zai kaga ba umarni ba hani ai duniya sai ai saurin karewa mai da aka ce akwai jahannama akwai kotu akwai jami'an tsaro akwai masu kaza masu tabbatar da doka to hai duniyan ma ta yi daɗi sai ka samu maka sake ka yi ibada ina fata an gane ko sai wa'an menene wala ba'asa wala jaza'a Allah ya wuce karfi ya ce ya halicci mutane kawai a ce in sun mutu ba tayarwa duk wanda ya mutu Allah zai da shi gobe kiyama don me don sakamako ya ga sakamakon abin da ya to in ka san in ka mutu za a ta da kai aikin da kai irin za a baka sakamakon shi to imani da ranan tashi tashin kiyama da imani da yadda cewa akwai ran da za a tsaya gaban Allah kuma akwai sakamako wanda wuta ne ko aljanna wannan imanin da waɗannan abubuwan kansu suna sa suna regulating in mutum mumini ya kasa yin waɗansu abubuwa don in kai fashi kasan za a tada kai gobe kiyama in kai kisa akwai ranar da za ka tsaya gaban Allah in ka saba masa akwai ranar da za ka tsaya wannan imanin idan aka inculcating ya shiga cikin zukatan mutane yadda su za ka rayu da mutane peacefully saboda ya san ko ba soja zai rayu ko ba ɗan sanda a kusa zai rayu ko ba mai sa masa ido ya san Allah yana kallon shi to Allah ya fi ƙarfin ya yi halitta kawai a batta ba umurni ba hani ba mutuwa ba tashi ba sakamako Allah ya wuce ya yi haka ya fi karfi ya bar mutane sakaka haka kawai sai ya sanya musu me akwai umurni anan akwai hani anan akwai ranar mutuwa anan. akwai ranan tashi akwai ranan sakamako wa ta'ala fi kamali adlihi Allah ya ɗaukaka wajen kamalar adalcinsa Allah baya taɓa zalintan mutum duk abin da kaga Allah ya maka to akwai adalci a ciki an an yazlima ahadan Allah ya fi ƙarfin ya zalunci kowa mithqala zarratin daidai da ƙwayan zarra Allah ba zai zalunce ka ba me yace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu Allah ce idan kai aikin alkhairi daidai da kwayan zarra kwayan atom Allah ce tabbas zaka ganshi a gobe kiyama zan baka ladan shi yayi multiply din shi ma ya zama to kaman katotun dutse wa man ya'mal mithqala dharratin shi kuma fa sharran yarahu Allah ya fi ƙarfin ya zalunce ka baka yi abu ba ya kirkiro maka shi ya ce kayi wannan sai yan adam ne je a rubuta petition a ce kayi abu kayi abu ko kuma baka yi ba in ana son ka a ce wane yayi abu ina fata an gane idan aka sanya ka a gidan rediyo kai ne shugaban gidan rediyo he kai ta yabon gwamna kai ta yabon shugaban kasa ka ce tunda aka yi najeriya baka taba ganin shugaba mai aiki irin wane ba saboda an saka dj nashi ina fata an gane ko sannan kuma in kai hetin din mutum abinda yayi yi din don zalunci he ka kirkiro ka ce bai yi ba kirkiro masa abubuwa na ƙarya da makamantansu ka ce ana gayyatan shi efcc suna neman shi akan abubuwan da yi a ji dai ko ba abun da ya aji a rediyo dai cewa an kai ka can irin a zubar ma da mutunci Allahu subhanahu wa ta'ala ya wuce wannan ina fata an gane ko aw an hadamahu shay'an min hasanati ko kuma Allah madaukakin sarki ya tawaye maka wani abu daga cikin ayyukanka na alkhairi da kai wanda ka cancanta a baka lada Allah ya ce kar a bayar a jingine su can Allah ya wuce haka hal jaza'ul ihsani illa al ihsan Allah ce tabbas duk wani aiki na ihsani bai da sakamako sai ihsani ihsanin Allah ma don ma ya sanar maka in kai ɗaya goma ma zai baka goma ma ya ce a mai da shi ɗari bakwai ɗari bakwai ma a yi ta ninnin kashi ninkin ba ninki waye zai maka wannan eh ka gani gwamnati ka bata dubu ɗaya ka mata aikin dubu ɗaya ku yi agreement ran da ta zo biyan ka ka ga dubu bakwai dubu ɗari bakwai sannan dubu ɗari bakon kuma ta ce ta ƙara maka shi ya kai miliyon bakwai har babu iyaka babu za ka ji an cire waɗansu 'yan charges ma yan charges a cikin yan kudi a ce an cire waɗansu na mene na mene an kankare nan an waftari nan a jejjeme kudin za su zo maka haka za ka tara sai dai ta tatse ka ba kai ka ba kai ka tatse ta ba wa ta'ala kuma Allah ya ɗaukaka fi kamalin zinahu wajen kamalan arzikinsa a wadatansa Allah mawadaci ne wadata cikakken da baya buƙatan an yut'ama a ciyar da shi Auyur yurzaka ko a ciyar da shi wa huwa yut'imu ne wala yut'amu shi Allah shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi Allah ya wuce nan hmm? yanzu da ke america tana dan ciyar da mu tana taimaka mana ba ka gani sai yadda aka yi da mu sai yadda aka yi da mu shinkafa sai an kawo madaran gongomi sai an kawo daga can kaya za a yi ka zamanto ka ce ba ka son america yau ka zauna lafiya ba ka son su kai za a janye madara ta madaran nan sha Allahu sati ɗaya sai ka zo kana cewa to ayi abun da take so din in ba ka zamanto independent ba to kai bawa ne har yanzu kai bawa ne ina fata an gane ku aw yaftaqira ila ghairihi Allah ya fi karfin ya bukaci wani abu ko ya buƙaci wani daga cikin bayinsa wata'ala Allah ya ɗaukaka fi jami'i ma wasafa bihi nafsahu cikin dukkan abin da kaga Allah ya sifanta kansa da shi to Allah ya ɗaukaka da barin tawaya a cikin wannan abu wa wasafahu bihi rasuluhu an ta'atili wa tamthil da dukkan abin da manzo Allah ya sifanta shi da shi to Allah ya fi ƙarfin at-ta'atili ayi condemning din sifan gaba daya at-ta'atil kenan kalman ta'atil Allah ya ce ni ar-razzaqu ne kace babu arzikin kai kondemin sifan ka bar sunan kawai bi ma'ana raziqun bila rizqin ne sam wa tamthili ko buga misali da Allah ka ce ga yanda Allah yake ga yanda hannun Allah yake ga yanda idon Allah yake ga yanda kafan Allah yake Allah ya wuce karfin wannan wa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi wa bihamdihi godiya da yabo ya tabbata ga Allah wa azza wa jalla mai girma da buwaya wa tabaraka ya tsarkaka wa ta'ala ya ɗaukaka wa tanazzaha ya tsaftata wa taqaddasa ya tsarkaka da still an kulli ma yunafi ilahiyyati ga dukkan wani abin da yake contradicting ko kuma yake kore kasancewansa na abun bauta yanzu misali idan aka kawo mana dutse a nan aka ajiye shi aka ce shi ne za mu bauta kai da ka fara ganin dutsen maza ka ce kai wannan bai cancanta a bauta masa to ka kira shi bai taba amsawa ba wani abu ya zo sai da ka gudu kuma ka ɗauki gunki maka matsa da shi kar abu ya faɗa a kan shi ko ba haka duk mai ajiye gunki yana bauta masa za ka ga in zai tafiya shi zai kinkimo gunkin ya ɗaga shi ya sa shi a mota idan ya dawo shi zai ɗauko gunkin ya ajiye shi in gunkin ya yi ƙura shi zai zo ya kakkaɓe masa ƙuran ya gyara shi kai kake bauta masa kai kake masa hidima ba shi bane yake maka hidima to Allah ya wuce a ce wai ka kalli Allah ka ce bai deserving a bauta masa ba Allah ya fi karfin haka in ka kalli yadda Allah yake abubuwa yake tafiyar da abubuwa da arzikinsa da lutufinsa da komai za ka ce e lallai mai yin wannan abun ya cancanta bautata masa bautata masa hmm? duba asabul kafi ɗin suka ce waɗannan mata suka ce rabbuna rabbu samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatatan allan da ya dace mu bautawa shine wanda halitta mana sammai bakwai da kasai bakwai mun sa abin ake samu daga sammai mun sa abin kuma kasa take producing to wanda ya mana wannan yake mana wannan mu bar shi mu rike ka kai sarki laqad kunna idan shatatan babu shakka mun faɗi kalma mara adalci kai baka halicci sammai ba baka saukar da ruwa ba baka halitta mana ƙasar da muke gini akanta kanta mu yawo akanta kanta mu tafitar mana